daidai da sha biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan yi mana bayanai dangane da wajibi ne a duk lokacin da sanarwar mutuwan wani daga cikin 'yan uwanka ya iske ka to ana son mutum ya jai. wannan faɗin jai yana daga abin da Allah maɗaukin sarki ya shiryar da al'umma a cikin alkur'ani mai girma da cewa lallai mutum ya yi to in ba manta ba bayan da malami mana bayani dangane da lallai mutum ya yi haƙuri kuma ya dangana ya mika al'amura zuwa ga Allah baki ɗaya to kuma an wajabta wa mace za ta yi takaba yin wannan takaba da za ta yi bai kore wancan haƙurin da ake cewa ta yi kuma wannan salon takaba ya kasu gida biyu idan mahaifi ko mahaifiya wani ɗan uwa ko wani danginta na kusa Allah madaukin sarki ya mai cikawa za ta iya zama babu ado ba kwalliya ba sa turare har na tsawon kwana uku kadai amma miji ne aka ce sai ta kwashe wata hudu da kwana goma to muna cikin wannan bayani ne sai lokaci ya ƙure a inda mala ya ce umbur ila makanatiz zauji ku sa ido da kyau ku ga irin matsayin da Allah maɗaukin sarki ya yi wa miji Laumata mata waliduha da mahaifinta Allah maɗaukin sarki zai mai rasuwa Laumata mata waladuha da ɗan da ta haifa a cikinta Allah maɗaukin sarki zai mai rasuwa la ya juzo laha an talbasa sawat bai halatta gare ta ta sanya baƙaƙen tufafi ba domin yana daga abin da ake ƙaƙaba wa mace yayin ta kaba wai ta sa baƙaƙen tufafi wannan bai kamata ba kuma wannan al'ada ne daga cikin al'adun kafirai sa baƙaƙen kaya a lokacin da aka yi masu mutuwa ba mazansu ba ba matansu ba wannan al'ada ce da 'yan shi'a suka koyo daga kafirai sa baƙaƙen tufafi wanda in ba manta ba mun karanta a cikin usulul kahafi a cikin kafi ake cewa tufafi baƙaƙe kayan fir'auna ne kayan 'yan wuta ne mun gano wannan da kyau ku to amma kalla abin ta kai ci kuma ranar ashura a wajensa rana ce na bakin ciki sai su sawo kuma baƙaƙen kaya an bar su da jahilci an ce a za a koya musu ƙaunan 'yan gidan annabi maimakon a koyar da su asalin ummahatul kutub ɗin to ba za a koya musu ba sai a bar su suna yin abubuwa na asha al'adan yahudawa da kiristoci shine duk lokacin da wani nasi ya mutu domin bayyana bakin ciki to shine sai su sa waɗannan baƙaƙen kayan to musulunci bai yadda da haka ba kun gano wannan da kyau ko to amma in ya zama al'adan mutane ne tintini titar sa baƙaƙen kaya lokacin farin ciki lokacin bakin ciki wannan al'ada ne to malam zai mana magana akan haka malam ya ce wa an tamtani a alattib kuma mace ta samu dama ta zauna ba tare da sa turare ba au an zinati ko kuma ta bar duk wani abu na kwalliya lizaujiha ga mijinta za ce wannan ne kadai ba'a da thalathati ayyamin kwana uku na cika to kuma za ta koma ta ci gaba da mijinta kwalliya da sa turare da sauran abubuwa da aka saba na rayuwa lakin iza ma sai dai idan miji Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa la ya juzu an ta tazayyan wa an ta tatayyab inna ma ya jibu alaiha an tamtani an kulli haza arba'ata ashhurin wa asharan ba ta ba kwalliya ba ta ba sa kayayyaki masu jawo hankali ba ta ba sa turare har na tsawon wata hudu da kwana goma hazihi makanatu zauji fil islami mala ya ce wannan fa shi matsayin miji a musulunci matsayin miji a musulunci ko bayan rasuwan shi saboda daraja da ƙima ɗaukaka da Allah maɗaukin sarki ya mai to wajibi ne sai kin yi ta kaban wata hudu da kwana goma to ina ga ko miji yana raye ya kamata a ce mace ta iya tsayawa ta binciki matsayin mijinta ta kiyaye wannan haƙƙin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kanta domin ta samu ta tsira ranar gobe kiyama Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ففي الحديث الذي رواه البخاري min حديث zainab بنت أبي سلمة ما amma cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a hadisin Zainab ‘yar Abi Salama, ƙalat ta ce, Da ala ummi habibata, zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ta shiga wajen ummu habiba matar annabi ita ummu habiba ita wannan ummu habiba ita ce yayar mu'awiyah ibn abi sufyan da wannan ne ake ce ma mu'awiya khalul mu'minin kawu ne shi na muminai saboda annabi ya aure ummu habiba ya ce na abu sufyan mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya ƙara mata yarda faƙalar sai ta ce sami ita rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolu ta ce na ji annabi yana cewa la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga dummacin da ta yi imani da Allah da ranar ƙiyama ba an ta hidda ala mayyitin fauka talatin ta yi ta kaba ga kowane irin mamaci ne sama da kwana uku, illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa asharan, sai dai ga miji ne kadai aka ba ta daman yin takaban wata hudu da kwana goma. Wannan hadisi Alimamul bukhari ya fitar da shi a kitabul jana'iz, babu ihdadil eh, mar'a ala ghairi zaujiha a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan ɗan ƙwarya-ƙwaryan mace za ta yi ma wani wanda ba mijinta ba ya fidda hadisin a jizi na uku lamba na 1281 muslim ya fitar da shi a kitabun talaq babu wujubil ihdad fi iddatil wafati wa tahrimihi fi ghairi zalika, illa thalathata ayyamin ya fidda shi a jizi na biyu a lamba hadis na 1486 al'imamun nasa'i ya fitar da shi a kitabun talaq babu su ƙotil ihdadi alal kitabiya almutawaffa an ha a ƙarƙashin babin da ke bayani akan idan mutum ya auri ba kitabiya kirista ko ba yahudiya sai ya rasu to ita babu takaba a kanta a jizi na shida a lamba hadisi na 3527 Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ba wannan muke tattauna ba dan zamu yi shi a can gaba aka ce babu takaba a kanta eh mala simple magana muke so ku ga mana me yasa saboda takaba haƙƙin haƙƙinta ne ko haƙƙin mijin ne eh in haƙƙin miji ne to kuma miji ya mutu a yi ta kaba haƙƙin waye kun gani haƙƙin miji ne to mijin kuma ya mutu in haƙƙinta ne kun gano wannan da kyau kenan za ta iya hawa kujerar naƙi ta ce ba zan yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau to haƙƙin waye ta kaba shine maganan ba za ka koma kalli hadisi la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa talatin. na'am wata imani ba eh shine kawai sa ba za ta yi ba yanzu misali kenan cin da ba ta yi imani ba da haƙƙinka da ke kanta sanda kake raye ba lallai te ba kenan hmm? kun yi shiru ina neman in ji bayani kowa na da hurriya ne magana amma fa da dalili ba lallai ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba za ka iya kawo mana misali da za mu iya ganewa yanzu dai gashi ita an ce ba za ta yi ta kaba ba ko a cikin babi ne to abinda nake cewa me yasa in ka ce dan ita ba musulma ba bane sai mu ce to dama wannan ta kaba haƙƙin waye haƙƙinta ne ko ko dama haƙƙin miji ne ko haƙƙin su duka ne na eh na haƙƙin Allah ne okay. eh eh a'a haƙƙin Allah ne ta kaba ya aka yi zama haƙƙin Allah ka fahimci wannan ka sabon da ake ce ma haƙƙi ma tukuna da ma cewa kai dokar Allah ce ita kuma dokar Allah tana tana hawa kan musulmi ne inda ta musulunta sai wannan dokan sai ya hau kanta akan haƙƙin mijinta ka fahimci wannan da kyau ku na a'a a'a na <laughs> ba mun ji ba a ga wannan da ja na a ba ilimi ne ke sa ta kaba ba ko da jahilan ƙarshe ce sai ta yi cikin musulmi jahilan da bata san bihin ba mm, a shi ne dai abin da wancan ya ɗauko ya faɗa ne mai gyara ta kaba doka ce ta Allah da ya wajabta a kan musulmi sai ya zama haƙƙi namijinta to ita ba musulmi ba ne tun farko ma dokan bekanta kun gano wannan da kyau ku to amma sai ya amfani da kalman haƙƙi yanzu sallah haƙƙin waye na Allah ne to da sallah da ta kaba matsayinsa ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce sun madakhalat ala Zainaba binti Jahashin yanzu abin da malamin ya nemi ya kawo tun a farko haka ne to amma ya ɗauko mana dogon magana shi san ce gaya mana takaitacciyar magana kawai me yasa ba za ta ta kaba ba kawai dan ita ba musulma ba ce kun gano wannan da kyau ku to tambaya a nan, yanzu maganganu da umarni na shari'a ana umarnin musulmi ne kadai ko har wanda ba kafiri ba kadai banda kafiri ka yi shiru Amurka <laughs> ji ya ɗauko magana daga jin magana ba a kai ƙarshe ba ya yi carab ya arza to a kai ƙarshe kuma ya yi gum ma'ana dokokin da Allah zai ce yi ko bari wannan da kafiri kaɗai ake ko da musulmi kaɗai ko da duka da musulmi ne kaɗai kaɗai yanzu sallah da Allah ya ce a yi sallah ana umarnin kafiri ne ya salla ko ko musulmi yanzu idan kafiri bai salla ba bai da laifi kenan na zuwa an sannan a a ce yanzu da aka ce hayi ala sala aka kira sallar magarba yanzu yanzu in musulmi bai zo yayi ba yana da laifi a lahira za a mai hukuban kin yin sallah in kafiri bai zo ya sallah ba a lahira ba za mai hukuban kin yin sallah ba <laughs> eh za mai hukuban don bai sallah ba saboda ni. a ba musulunci daban ba dama hukuban bai musulunta ba wannan aije zaman ne zaman kafiri a wuta ok ba da shi ake yi ba kiran sallah ba da shi yake yi ba a lahira za a mai uquba ne na bi musulunta ba ba uquba dan bai sallah ba to wannan kuskure ne duk wani umarni na shari'a na yi ko bari da musulmi da kafiri duka ake yi ranar kiyama in kafiri bai sallah ba sai an mai ba, yanzu wannan karatun da muke kafiri in bai zo ba sai an mai hukuba a kan shi Allah ya ce ma salaka kun fi sakar me shigar da kutan sakara qalu lam minal musallina ba mu kasance muna sallah ba wa lam nakum nut'imul miskin da miskinai in sun ci allazi wahidu mun gano wannan da kyau ko wa kunna nakhudu ok eh? wa kunna nukadhibu wa ke kare ta ranan kiyama ba gabiri ba amma kaji ce ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin sai me wa kunna hudu ma al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta a al yaqin sai ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kun gano wani sai ce fama lahum an tadhkiratin mu'ridin kaga hatta wa'azi da ake da ba sa zuwa sai an masa azaba kanshi. fa malahum an tadhkirati sai ce me ka annahum humurun mustanfira farrat min kaswara bal yuridu kullimri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kenan duk abin da ake ce makafiri kar yayi sai bai yi ba sai mai hukuma an ka faɗi wannan kace dan bai imani ba kenan kafiri je sha giya ya sha banza tunda za a mai general ukuba ne na kafirci in yi zina iya banza in yi karya iya banza in yi ci amana iya banza in yi ka duk wannan sai an mai hukubansu daban daban daban daban bala'i kan bala'i musiba kan musiba jaza'i kan jaza'i kun gano wannan da kyau ku ai shi in kana neman shawuya kaga kafiri ka ruko kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye mu Malai ce, Sun madakhaltu ala Zainaba binti jashin, ita wannan bayar Allah Zainab ‘yar gidan Abu Salama, ita ce agolan da aka zo gidan annabi da ita. Mun gano wannan da kyau ku? Ta ce, bayan da ta samu wancan karatu daga wajen matan annabi Ummu Habiba, sai kuma ta shiga wajen Zainab ‘yar jahashi, ita ma Zainab ‘yar jahashi matan annabi ce. yayar hamnatu ‘yar jahash kun gani ita wannan zainab ita ce matan da Allah madaukin sarki ya aura ma annabi ita daga sama lamma ƙaza zaidun minha wataran zawwajanakaha kun gani wannan da kyau ko shi fa haka Allah ke baiwan shi ko ka nema ko ba ka nema ba in ka cancanta maka kawai ba zai maka shi yasa duk duniya in za su tare su yi maka abu ko Allah Allah bai kaddara wannan abin zai same ka ba za su ta bata maka kansu lokaci ne wallahi ba wanda zai iya maka kowa sai komai sai Allah shi yasa annabi ya ce da duniya za su haɗu qadidi haƙonsu da ƙwarƙwatansu su ne masu amfanar da kai wani amfanin da Allah bai nufi wannan amfanin ya same ka bai ce ba za su iya ba sai gwargwadon abin da dama Allah ya kaddara naka ne haka in sun taru su cutar da kai da ko menene wallahi ba za su iya ba kun gano wannan di yanda annabi ya so zainab da zaidu to kuma abin bai yiwu ba shi kuma allah maɗaukin sarki a gefe ɗaya yana son zai kashe tabanni mai tabanni shine mai da ɗan wani naka laraba suna da wannan al'adar idan wannan bawan allah ya burge ni sai in ɗauke shi sai in ɗaga shi a jama'a sai ce daga yau wannan ya zama ɗana za a rika ce mai wa ne? ana danganta shi da ni in na mutu yadda ɗan da na haifa zai ci gado na haka zai ci ya zama ɗana haihuwa ɗari bisa ɗari ta wannan tabannin annabi yamma zai da ɗana harinsa kun gano wannan da kyau ku to kuma sai allah maɗaukin sarki nufin zai rushe wannan tabannin to kuma ta wata hanya za a bi cikin ruwan sanyi a rushe wannan tabannin sai Allah ya sa doka ya ce a li'aba'ihim huwa aqsatu indallah in kun tashi ku riga kiransu da sunan iyayensu wannan shi yafi zama daidai a wajen Allah wannan doka kamar ba ta tasiri ba duk wanda ake wannan suka ci gaba da yi to shine sai aka ce ma annabi ka ce ma zaidi ya saki matan shi ka aura wannan maganan taima annabi nauyi taima annabi nauyi shine Allah ya ce wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi kana sakaya abin da ke ranka abin da Allah zai bayyana wa takhshan nasa mutane kake tsoro wallahu akhaqu an takhsha Allah shi ya fi dacewa da cancanta ka ji tsoron shi lamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka ku ji wani irin doka na alqur'ani kawai an auren maka shi shikenan ta taso daga ɗakin zaidu ta wuce ɗakin rasulullahi zawwajanaka ha zaidu ya miƙe yana tsallan murna cewa yanzu ni Allah ya ambaci suna na cikin ƙwar'ani aka ce ƙwarai kai ne zaidun min hawa taran ita kuma tana murna an ɗauro aurenta daga saman bakwai aka yi shagali magana ta wuce su kuma yahudawa da munafukai da zindikai suka samu abin magana zagin annabi suke har yau har gobe har jibi suna kan wannan auren cewa ya auri matan ɗan shi wane ne wane ne wane ne yasa in dai irda'un nas wai mutane su yadda wannan shi zaka ta sa gaba ko ka bata ma kanka lokaci ka yarda da Allah kawai in ka yarda da Allah in har Allah ya yarda to ba sai kai zaman gamsar da wani ba ka rabu da shi Allah zai gamsar maka da shi mun gano wannan Allah zai gamsar maka da wannan kawai Allah shi ke yi. to Zainab yar Jahash kenan wata rana Zainab ta ce ya Rasulullah na ji labarin cewa za ka aure Zainab yar Abu Salama a golan shi Nabi ce ni ya ce gaskiya in ya ka ne to da Allah ka auri yar uwa ta Hamnatu kanwanta uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ka wannan annabi ya tara matan ya sa masu doka ya ce daga yau kar wacce ta ƙara kawo man tallan ‘yar uwarta ya ce wancan fa agolan gidana ne kuma na tare da mahaifiyarta ba ta halatta gare ni ba kuma na cewa wai zan aure ta jama irin wannan hayaniyan da ake yadawa kan masu da'awa tuntuni fa ke yin shi in baka fahimci nassi ba kana karatu ne ko zur kana tara karatu kana ta haddan nassoshi saboda shirme baka tsaya ka fahimta ba Allah bai ce man yuridillahu bihi khairan annabi bai ce man yuridillahu bihi khairan yu'allimuhu ad-din ba sai ya ce yufaqihu fid-din fahimtan addini yake so ko da nassin da ka karanta kwaya goma ne wannan ka fi kowa alheri in ka haddace duk ilimin da ya cika garin nan ko amma baka fahimce shi ba ka zama kamar tsalil himari ya hamila asfara wannan surutun an tama annabi shi ya zai auriya kuma ya auri kanwa shi na annabi ya sa dokan ta ɓaci to lokacin da aka zo ana hayaniya na ƙazafin da aka yi musayi da aisha ita hamnatu yar jahash sai ta sa kanta a ciki saboda wai taya yar uwarta kishi ta mai da abin sai zama rigima irin na kishiya da kishiya ba ta san harka ce ta addini wai sai ta taya ta kishi da kes ɗin ta zo ta wuce mun gano wannan da kyau ko ka san duk inda ƙura ta taso ko in ba ka da wayau sai ka bi guguwar in kana da wayo sai ka tsaya ka kalli yadda ƙuran za ta lafa mun gano wannan da kyau ko to ƙura na lafawa sai aka kamo hamnata aka yi mata bulala tamanin hassan ibn thabit bulala tamanin mistahin bulala tamanin kuma ga kalli waɗannan gabaɗin suna da dangantaka da annabi yanzu dai ita hamnatu ƙanwon matan annabi ce hassan bin sabit mawaƙin manzan Allah ne mistahin ɗan sayidina abubakar ne mai nake nufi da ɗa yar abubakar ta haife shi mun gano wannan da kyau kuma duk suka sa kansa a cikin wannan al'amari da wasu wanda suka sa kansu to amma akwai wasu munafukai wanda sun yi wannan ya maɗi ɗin a ko'ina amma ko waiwayensu ba a yi ba waɗannan a waiwaye su ma an ƙyale su ne kawai wallahi da haka suka tafi lahira da wannan ƙazantar kun gane ko shi sa duk hayaniya da ka ji ko kakkasa kanka a cikinta to sai ita wannan agolan gidan annabi sai ta shiga ɗakin hanna ah, zainab yar jahash hina tuwofiya a yayin da ɗan uwanta ya rasu fada'at bi tibin famassat tib sai ta sa aka kawo mata turare sai ta shafa a jikinta sun maƙalar sannan ta ce mali bi min haja ta ce ba buƙatan turaren nake yi ba raira an sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolu banda da na ji annabi yana cewa la ya limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ba kun gano wannan da kyau ku an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin cewa katta suke te ta kaba ga kowanne mamaci sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa asharan sai in miji ne wata hudu da kwana goma za ta yi mishi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a juz'i na uku lamba na 1282 muslim ya fitar da shi a juz'i na biyu lamba na 1487 tirmidhi ya fitar da shi a kitabar talaq babu ma ja fi iddatul mutawaffa anha zawjuha a juz'i na uku lamba hadisi na 1196 kun gani in kuka je kuka tambayi mata irin ka'idojin da ake sa musu wajen takaba za su ba ku tausayi jama'a musulunci ko addini ne da yafi kowane addini sauki in kaga kana addinin musulunci wahala ba musulunci kake yi ba in kaga kana addini kana jin ɗaci rai da kunci da wahala ba addini kake yi ba wallahi wani abu ya shiga ciki misali a matso maka madara daga hantsin saniya kana sha sai ka je na wari ba shi bane ko wani abin da aka shigar ko dai a kokon da aka taro ko wani abu akwai wani abu da ya shiga ko ka ji shi yana wani tsami ko ka ji shi yana wani abu wani abu ne ya faru da shi amma asali Allah ce labanan halisan sa'igan lisharibina to haka musulunci yake wallahi in ka ji wani kunci da damuwa daga wani waje ne iyakan dokan da aka samu mai takaba shine katte kwalliya katta shafa tarare katte maganan aure da kowa kuma ta zauna a gida har ta gama takaba wannan shi iyakan ka'idan kenan amma ce ta sa baƙaƙen kaya ta zauna babu ado in ta zauna dole ta kalli gabas ta miƙe kafa ta aje ƙwariya ta aje wuƙa in za ta tafi sanda za ta riƙa yi ba za ta ban ɗaki ba sai da daddare kuma duk inda za ta tana tafa da mai da wuƙa tana tafa da kaza za a sa mata laya za a ɗaura mata kaza duk irin waɗannan abubuwan wannan zalunci har ina ba addini ba ne in za ta shiga ɗaki ga yadda za ta kulle ƙofa ga yadda za ta yi kaza duk wannan ba daidai ba ne duk wani doka da ka ji ya wuce wannan kotu an ƙetare an shallake musulunci Allah shine sai ka ji kunci ya shigo da a cikin wannan dokoki akwai kunci to ba musulunci ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ya zama wajibi ya zama lallai al'umma su kokarin su kula da wannan a sakan ma mata mara a ce wai kawai dan mijinta ya mutu wai za ta kwana a nawa arba'ata ashirin wa ashara kwana 130 da talatin a cewa mace ba za ta wanka ba kwana 130 da talatin akan me ita ta kashe shi <laughs> jama kulwar da wannan maganan ne haba me ta yi za ta wankanta da las da imperial leda. kawai abin da ba za ta wanka da shi ba shine sabulin da yake rike jiki kanshi ya tabbata a jikin shi amma don kawai ta fito wanka an ji bayan da ƙanshi ya shafa mai za ta shafa manta basilin kun gano wannan da ke ku amma ba ta sa tozali ba ba ta sa jagira ba ba da fesa turare ba ko ba ta sa kaya wanda za a ga sun yi ado da kwalliya da sauransu to kuma ya kamata malamai da suke bayanin irin waɗannan abubuwan ko su tsaya su kalli nau'in matan yanzu misali matan shugaban ƙasa sai shugaban ƙasa ya rasu in ka ce to ya excellency zaki ta kaba ba zaki sa kayan kwalliya ba ya ce to kama a tamfan nawa nawa ya kamata yanzu zaki ce to in ke ne kamar na dubu talatin haka su zaki ta ce dubu talatin sai ka ce me ya yaki ya ce eh, haka zaki hakura amma yanzu matan ka in ta sa na dubu talatin ai duk garin na sai an kalle ta <laughs> mun gano wannan da kyau in ta sa wannan a tamfa na dubu talatin ɓuya za ta rika yi don wayan da su ganta sau da cin da matsayin ayin ba iri ɗaya ba ne ku gano wannan da kyau ku wallahi buya ta rika yi amma ce wai sai ka karanta wani karatun in gaje wajen sokoto sokoto za ka ji in kawai akwai karatun bude kofa ma da rufe shi bismillahi gambu kun gano ka san gambu ai kofa kuma sannan za ta rika tafiya da ribas da ribas akwai inda in ta ji sai ta yi ribas ta ɗanya ga inda ka san ban suwe na tafiya sannan zai da ci gaba wadda wannan doka ne sannan akwai matan da za a zo shigar da da cikin takabar akwai wanda za a zo fitar da da cikin takabar a ji shirmi ai mijin na mutuwa ta shiga kafin ya ci wannan da kyau ku kwanakin na ƙariya ta riga ta fita duk wani taro da ake na shiga da fita ta kaba gaba ɗayan shi bida ne kaga an shigar da kunci cikin al'amarin addini to musulunci ba zai karɓi wannan kuncin ba shi yasa ku sakar mata mara abubuwan iri-iri ne wasu garuruwa inda zan ba da dama in ce duk wanda ya san wata doka da ake sa mata na ta kaba a garinsa ya faɗi za ka ji maganganu da yawa fa amma dai bari mamuji akwai wanda ya san wata doka da mata ake ba masu na ta kaba wanda ba mu faɗi ba nan eh na yawwa na gode mace mai ta kaba ba ta magana da ƙarfi a hankali a hankali take wai wai kata kata daga mu da ta a ba wannan ba saboda kata dame shi a lahira ku ruwan shi tana ji wannan karatun bid'a kenan sai wa kuma wanne ka sani ko banda wannan wurdi to Allah shi kiyaye za a ba ta wani na kasa wata ne ka san wata daga cikin ƙa'idojin takaban ne eh. da muciya tashin hankali to zai biyo ta ne ta buga mai koko to Allah shi kiyaye sai wa ba wanda ya san wani na'am mene mene za ta koma gefe ɗin mutane suka taru nan sai ta tashi ta koma gefe to wannan ba dole hawan jini ma ya kama ta ba rukunna a kashe ta sun gama tabbatuwa na mene sai ta koma gefe sai ta koma ƙauye Allah shi kiyaye waɗannan al'adu ne na banza wanda sun saba akwai kunci a ciki ba addini ba ne kun gano wa ma ji ala, alaikun fiddini min haraj Allah ba kunci cikin harkar addini sam Allah bai samu ta kunci ba Allah shi kire wa qad sa'alani sa'ilun al'an yace wa qad yas'aluni sa'ilun al'an zai iya yiwa mai tambaya yanzu ya tambaye ne ce iza kanatil mar'a bi tabi'atiha la talbasu illa as-sawat in ya zama mace ɗabi'anta ta tirda ma ita ma bakaƙen kaya take sawa fala ba'asa fala haraja an ta dilla labisa da zai hal aswat hinal khuruj lakin al'aula laha Allah talbisa hada sawar fi baitiha in mata waliduha aw waladuha aw akhuha wa idha marra yawm ath-thalith wajaba 'alayha an tamaththal min at-tib shay'an hatta takhruj yana magana kan matan da su al'adan sa baƙaƙen kaya ne to zai ta za a yi da ita inda an ce kar ta sa kaya alamun bakin ciki kun gano wannan da kyau ku to za ta zauna cigaba da sa kayanta amma kwana na uku na cika dole ta shafa ta dare domin ya gane cewa ba ta kaba take yi ba kun gano wannan da kyau ku mun babbakin cikin take yi ba kuma ta fita daga gidan don a fahimci cewa ba ta kaba take yi ba domin yanzu wasu daga cikin musulmi sun dauko al'ada irin na kafirai ana cewa an rase ga duk gidan an ɗinka musu baƙaƙen kaya su sa hammazin gidan sai ga kowa ya sawa bakar riga da baƙin kasa wai suna nuna damuwa shine sai malin sai yake cewa wala haraja an ta dilla zai yi zayyaha za a ci gaba da sa kayan ta saba sawa al-aswad hinal khuruj mun gane wannan lakin al laha Allah talbisa hadha sawad sai da in so samu ne saboda a wuce ma wancan ɗabi'a na kafirai to kar ta sa waɗannan bakaken kayan fi baitiha kar ta sa ta canza ta sa wasu kalan in mata Walidu ha, in aka waye gari ubanta ya rasu aw waladaha ko danta aw akhuha ko ɗan uwanta aw ammiha ko na baffanta wa idza marra wa idza marra yawm thalis in kwana na uku ya cika wajaba alaiha an tamassa masa at-tibi shay'an to sai ta samo tare sai ta sa mun gano wannan da kyau ku kuma ta koma gidan mijinta ta ci gaba da abubuwan da aka saba ne yau da kullum kuna fahimtar wannan ku wannan abin da ya zama lalle ya zama wajibi gaba ɗaya a kula da shi kenan Allah ya sauwaka Na. a ganin dama ne ba shari'a ne ta sa mata ba ai namiji ne kawai fa doka na shi miji in ya rasu shi ne doka amma wannan an ba ta dama ne don ta ɗan sarara ko damuwa ne ranka ya ɓaci ai an baka dama ne ka sarara na kwana uku in yauce kwana uku ka zama azzalimi ka fahimci wannan da kyau ko gaba za ka yi ko damuwa na kwana uku kaɗai shari'a ta ba kana wuce kwana uku to kuma yanzu zalunci kake yi Allah ya Na, shi shikenan mala yace la yajuzu lil mar'a al muslima an tamtani anis zina bi halatta ga mace musulma ta hau kujerar naƙi ta ce ita ba za ta yi kwalliya ba kuma ba za ta sanya wa ta tsagib ko ba za ta sanya turare ba fil a gida kwata-kwata illa فإن وضع الطيب فإن وضع الطيب حتى في وجود الزوج حرام على المرأة خارج البيت kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan wata magana mala ya dauko cewa bai halatta ga mace musulma ta yin kwalliya da sa turare a cikin gidanta ba yanzu wannan laifi ne yanzu ku mata ya kamata ku sauraro wannan magana ne da kyau bai halatta gare ki kina zaune a gidanki ki zauna ba a ba ka je ka ga matan hausawa yadda suke ku yi haƙuri dole ne mu faɗa gaskiya sau da aka ɗabi'an take ita mace kullum cikin kwalliya take kullum cikin sa turare take ita kullum cikin gayu take kana ganin mace ba turare ba gayu to ta shiga ta kaba kenan kun gano wannan da kyau ko sai ce wa illa in ko ba ta haka ba to ta yi laifi fa inna wada attib saboda sa turare hatta fi wujudi zauji ko da tana tare da mijinta ne haramun alal mar'a wannan haramun ne ga mace harijal baiti a wajen gidanta don wanda ce ta da mijina nake ko da shi kike a cikin gida kaɗai aka halatta muke sa turare amma ka je ka dubi mata yadda suke za ta waje kaza ta bulbula turare za ta yi kaza ta yi kaza za abubuwa marasa kyau marasa tsari kun gano wani wannan da kyau ku la yahillu lil mar'ati an tad'a at-tib wa in takhruj bihi ila ash-shari' wa turuqat yace bai halatta mace ta sanya turare ba sannan wa an takhruj ta fita da wannan turaren ila shawari' tabi titi da shi roƙa tana kaiwa da koma cikin unguwanni da makarantu da kasuwanni da sauransu haramun ne amma yanzu ba kafiran ba ba musulmin ba ba matan aure ba ba zaurawa ba 'yan mata ba ba ga suke ba duwan ta gitta sai gaji tararen ta kai kilomita shida amma tararen na bugawa ba ga suke yi ba wannan babu kyau haramun ne da cewa ina cikin mota ne tare da mijina a'a amma za ki fito ayi ko ko kawai za ku ɗage gilas ne ku yi ta watan gililuwa a gari da shi in kin dawo a shige cikin gareji ki fito ki wuce in wannan ne to shikenan ba matsala amma in dai har za ki fito wani ya ji to za ki zo ki je laifin da kika tabka ba ɗan ƙarami ba kun gane wannan da kyau ko malikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zalika domin annabi ya hana wannan wa qala yace ayyimal mar'a duk sanda mace istatarat ta sa tarare wa kharajat famarrat ala majlis rijal ta fito ta wuce inda maza ke zazzaune fahiya kaza wa kaza to ita kaza ce ita kaza ce ita kaza ce ai zaniya wal iyazu billah ma'ana za a rubuta mata zunubin zina mun ga wannan da kyau ku wannan hadisi al-imamu abu dawud ya fitar da shi a kitabut tarajjul babu ma ja a filmar ati ta tsayyabu lilhuruci a babin da ke bayani akan hukuncin mace ta sa tarare kuma ta fita waje da tararen ya kawo shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na 4173 ahmad ya fitar da shi a musnad a mujalladi na hudu a lamba hadisi na 414 shafi na 148 ah, nasa ya fitar da shi a kitabun zina babu ma yi karhu limni sa'imin atib a mujalladi jizi na takwas lamba hadisi na 5,141 albani ya inganta wannan hadisi a sahihul jami a lamba hadisi na 323 Allah madaukin sarki ya samu dace malin sai ce wal muradu bi zina huna abinda ake nufi cewa ita zaniya ce anan qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce al'ainu zini, ido na zina wa zinaha an nazaru zinan ido shi ne kallo Wal'uzunu kunni ta zini, kunni na zina wa zinaha a samu zinan kunni ne saurare wal yadu zini, hannu na zina wa zinaha al-lamsu zinan hannu shi ne kama ko shafawa wal ƙafa kafa zini tana zina wa zinaha almashiyu zinan kafa takawa a ji wal farju yusaddiqu zalika aw yakdhibuhu farji ne ke gazgatawa ko kuma ya karyata mana duk waɗannan gaɓoɓin ana ɗiban masa kasansu na zina wannan hadithi al-imam al ya fitar da shi a kitabul istizan babu zinal jawarih duna zinal farji a babin da ke bayani a kan zinan gabbai ba irin zinan farji ba ya kawo shi a lamba hadisi na 6243 muslim ya fitar da shi a kitabar qadar babu qadarin alabna adama hadduhu min az-zina wa ghairihi ya kawo shi a lamba hadisi na 2657 a juz'i na na 20 a shafi na 21 Abu Dawud ya fitar da shi a kitabun nika babu ma yi umaru bihi min gaddal basar ya kawo shi a lamba hadis na 2152 da lamba na 2154 ahmad ya fitar da shi a musnad a jiz'i na biyu shafi na 379 min hadis abi huraira allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi fala hilil limra'atil muslima bi halatta ga mace musulma an ta da atib wal atar ta sa turare ba kun gano wannan turare ko da na shafawa ko na fesawa ko na hayaki wa an kuroji bihi kharajal bait ta fita wajen gidanta da wannan turaren wa adhunnu anna ma rawahu Hul'ana Amurin yi ulin ce irin wannan abin da muke gani yana faruwa a yanzu abin ta kai ci ne mun gano wannan kyau ko yu'limu kalba kulli muslimin gayiwar wanda yana sa raɗaɗi da damuwa a zuciyar kowane irin musulmi mai kishi irin yadda mata suke yi gama ce ta fito da turare ta fito da duk abin da shari'a ya hana ta damu ma ko damuwa ba ta yi a ranta ba wanda wannan ba daidai ba ne kuskure ne ba ɗan ƙarami ba allah ya sauwaka na in dai har za a ji shi na ma'ai magana in ta wuce za a ji ya halatta ba ta sa iyakanta a gida kawai ka bayyance wannan da kyau ku kawai a gida kawai don ba za ka buɗe wata ƙofa don wannan kofan wawake ta zai haifar da wata fitina ba yar karama ba Allah shi kiyaye da akwai body spray din da in ta sa yafi wanda kake fesa a riganka karfi wanda ta sa ana amma wanda yake wuce wajen alulancin yana ji matan ka karbu da su shedancin su ya wuce da kake tunani na'am a'a ai akwai tsofa ka fahimci wannan da kyau ko ai kaga kawo wannan don su ma tsohuwan da ake magana tsohuwan da ba ta da sha'awan komi ba a sha'awanta to yi ne ma shari'a ta ɗanyi sassauci a kanta wal qawaid nisa irin wannan tsohuwan da ko ka ganta ba a sha'awanta ita ma ba ta sha'awan kowa ka fahimci wannan da kyau ku. amma cin da ka kawo ka'idan tana da miji a a wajenka ne tsohuwa a wajen wani kuma ya ga ya fes Na. e eh, sa turare ai hadarin nasu ma yafi muni yi. haddasu za su fita waje ba haramun ne ta fesa tare da fita waje da shi haramun ne ita nike magana ka taba cewa matan aure yan mata a ban ce wannan ba amma ta sa ta fito waje in ka ce bai halatta ba wannan wani doka ne zaka sa kanka cikin hadari. cewa abu ya halatta ko bai halatta ba haƙƙi ne na Allah wala ta taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba haza halalun wa haza haramun litabtaru ala allahi alkadhiba ka fahimci wannan in za ta sa turare iyakanta cikin gida ba wanda ya hana ta wannan ka fahimci wannan amma za ta fito waje da shi to wannan ne shari'a ta hana ka gane duk wani ka'ida da za a sa kaza a sa kaza yana daga abin da muka yi bayani ran game da iyaye su kula da 'ya'yansu yanzu wannan maganar da ka faɗa duk yaron da ya zama mai mutunci ne yarinya mai mutunci ba abin da zai haɗa ka ‘yar wani can daban ba aurenta ka yi ba ka kawo mata siyayya a kan me ba uwarka ba ba ƙanwan uwarka ba ba ‘yarka ba ba matanka ba ba wani alaka da ita kawai sai kaje kawo mata siyayya kana kai mata wannan akwai alaman yaudara a cikin shi ka fahimci wannan da kyau ba wani alaka kawai kaje koyi sai turare ya kai kun gano wannan da kyau ku kai da jin kyautan turare ka san akwai abin da aka nafa <laughs> kai samarin nan sai dai kawai Allah zai yafe musu <laughs> na a'a duk irin waɗannan abubuwan ka kiyaye yanzu misali in an ce zai aure ta kana so ka fake da wannan wajen duk za a zo ce auren ta zai yi to kuma aka zo aka ce an fasa auren ba za a bashi ba fa me zai biyo baya ce man dogon lissafi to ga gani to tun wuri ma kai yayi ya jira kawai in lokaci yayi yi da shi in lokaci bai ba kawai shikenan duk ka da wasu abubuwa na'am hmm? eh na a ah, a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka ya taɓa faruwa wata mata mijinta ya rasu kuma ya bar mata gonan dabino a nan ne take ɗan samu abin da za su ci da iyali ta wata annabi annabi ya ce je ta gyara gonanta a ga ita ma wannan za ta iya ta gyara gonanta da sauran abubuwan da ba a rasa amma abin da ya zama za a iya barin shi har zuwa bayan ta kaba sai a bar shi ina ko wanda za a iya ɗaukan ɗawainiyar shi a iya biyan shi kula sai ya je ya kula ita ta zauna ta yi ta kaba amma in babu ya zama laluran da ba yanda za a yi ana to dole sai ta je ta yi ina fatan mun gane na'am mene Kanninta? a wannan bai halatta ba ai gaba ɗaya inda ƙannin miji ma matan ma bai halatta ta rika fitowa ɗaki ba hijabi ba ka fahimci wannan da kyau ku saboda ai ƙannin miji zai iya auranta ai kuma bai halatta a buɗe wannan ƙofan taɓanna ba kun gane maganan wasan ƙannin miji ka ma muwa a cikin addinin ma bai taso ba na'am a ah, za mu zo kan wannan ai akwai babin shi a gaba wannan ai ba cikin karatu muke yi ba kawo malam ne yana takrijin hadisin sai shigo da wani abu kuma muka tsallake mu muka koma wani waje akwai matsala kai ta zuwa za a zo babin ta takaba za ka ji wannan in details Allah ya sa mu dace shi kenan eh eh eh a wannan kuma daban yi tambaya a cikin littafi Allah ya sa mu dace to shine sai mala yace takhrujul mar'atul muslima bi abhal hulal abin da kai ci za ga mace musulma ta fito da tufafi waɗanda suke kwalliyansu da adansu ya kai matuka. wa bi arqil atur wal barfanat ta fito da turare wanda yake na kecere ne da kwalliya mai ɗaukan ido wattib filwakatin waqatil rubba ma tu'allimu bihi zawjaha fi a lokacin da ta fita waje da wannan kwalliya da turare tana walangigituwa a gida kuma tana nan tana ma mijinta azaba bi thawbil tana sa tara tana sa tufafi na shiga kicin da shi amma in za ta unguwa mala ya ɗauko maka wani bayani ne anan wanda wannan shine al'adan matan ma'anan wanda sai dai Allah ya kiyaye a gida in ka kalle ta malam yanda ka san ta dawo haƙin dankali ta yi biji-biji amma in ta fito za ta unguwa da za ka ganta a titi ba ka san za ta bi wannan hanyar ba in ba tsoron Allah ne a zuciyarka ba sai ka ƙara waigawa kun gano wannan da ke ku shine wani mai wa'azi na da can ya ce in ta san za ta unguwa nan da kwana uku tun yau take fara goge ƙauji shi sa yaro yana ganin dutsen kaushi ya fito an kai gugan kaya an yi kaza sai a ce tafi makaranta ce ni ba za a na ba da ni za a shi dan yana da yaki ne a gidansu ba a kwalliya a zauna inda ya ga ado to fita ne wallahi shi da shi za a shi ne ma yake cewa gamace ta yi kwalliya ta fito ras ta fito kan hanya amma miji ana can ana azabtar da shi a gida bi thawbil matba da tufafin shiga kicin allazi ataradhu an fasa thawmi wal basal wanda take fitar mai da wari na albasa da tafarnuwa mun gano to shi a can bai ma san akwai doyin hammata ba bai sa akwai warin baki ba bai sa akwai tsamin kai ba kun gano wannan da kyau ku wata fa mijin in ɗanta ya kashi bai fitsari sai ta tura karkashin gado har sai ya ribe ka rasa gane wai mai ke wari a dakin ga alala an dafa an ajiye a kicin yana wari ka inna lillahi ga kwata ga waye rukunnan bala'i da kwalara sun gama haɗuwa baki ɗaya amma in za ta unguwa an ka ganta titi ai sai ka ɗauka daga sama ta sauko mun gano wannan da kyau shi yasa yana daga abin da ya zama wajibi mata su gyara in kina kwalliya kina ado kina birge mijinki kuma kin iya magana kin iya kaza kin iya kaza Allah da abin da kike so bai san san da zai kawo shi yana rawan jiki ba kun gane in bai kawo ba kawai sai a bashi uziri babu ne saboda wallahi ko duk yanda mutum ya kai wata rana sai Allah ya jarraba shi kowaye shi wallahi malam wannan takaddan wallahi ta sai ta gagare ka kuma wallahi kafi karfinta kawai don Allah ya nuna maka kai fa ba kowa bane shi din shi ne kawai ana son a nuna maka isa ne in ko kana ganin Allah ba zai iya ba ana kwana ana tashi ai lokaci zai zo ka ce wai kai ne kai ne wallahi kai ne in ka kallo wani tsoho ka ce baba shekara hamsin da ya wuce baya kuke zai gaya maka ya mafi ka ƙarfi in ya hau keke daga nan wajen to wallah harfin tuwo zai je ranar kuma ya juyo a keke amma yanzu aka saki keken aka ce ya rike ta <laughs> Allah sai dai su faɗi tare ba zai iya ba jiya ba yau ba ai Allah ya yi gaskiya ce wa mannu amirhu nuna kisku fil khalq wallahi duk abin da Allah ya ɗaga ku wallahi tallahi sai ya da shi ƙasa ko me ka bar shi kawai ko menene shi sa kana tunanin wai kaza a ka bar Allah yanda yake kana ganin kullun gidanka za a shati ana nan za a koma shan koko ana nan kokon ma zai gagara ba ruwan Allah da wannan kuma ba wani laifi kai mashi ba fa kawai zai nuna maka shi shi ne a hadithi annabi ya ce adalci Allah na ɗaga adalci kuma lokaci ya mai sai ya sauke shi yasa mata ku yi ƙware ku kula da abubuwan da kuke yi Allah akwai ababe da mata suke da yawa wanda kuskure ne kuma mazan su ma suna nasu na kuskuren mace bi te kwalliya te ado ta ƙura a daka wai in ka shigo munafiki sai ka kau da kai amma a waje ka gama kallace-kallacen abubuwan da kake kallo daga ka shigo gida kuma duk iri ɗaya ne kuma ka kawo da kai wanda wannan ba daidai ba ne ina fata mun gano wannan da kyau kuma kai ba waliyi ba ne ba ballantana ce <laughs> kai waliyi ne kuma wali ba ya aure eh <laughs> to to shi kenan Allah ya sa mu dace kar a ce mun soki waliyai malam sai yake cewa la fi sabar an tamtani almar'atu min zina bai kore cewa ta yi haƙuri mace ta daina yin kwalliya kullaha hidadan ala wafatu waladiha in ta ɗan ɗan ƙaramin takaba ga ɗanta augairihi ko wani shi idza lam tazid ala thalathati ayyamin muddin bata wuce kwana uku ba illa ala zauci a miji ne kawai za ta wuce kwana uku har ta kai wata hudu da kwana goma mala ya ce wa min ajmali ma da fi hazal bab ma sabata an ummi sulaimin mafi kyau mafi daɗi da gamsarwan abin da aka ruwaito akan wannan matsala shine wanda ya tabbata daga ummu sulaimin radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda فهي تعلم درسا من أعظم durus, ita ne wacce take karantar da darasin da ya bi kowanne fassabaru ala almusiba take karantar da hanyar da ya kamata a bayyanar da haƙuri akan musiba, bal wa fi qada'i haqqi zawj diyan da rai ya ɓaci musiba ya sauko sai an kula da haƙƙin miji hatta walau hatta fi ahaliki fi ahalikil auqat wa ashaddul azmat yace kai komin yanda yanayi kunci al'amari ya zama babu daɗi dole sai an kula da haƙƙin miji mun gano wannan da kyau ko ta'alamuna makanatil libni inda ummihi kun fa san matsayin ɗa a wajen matsayin uwa da ɗa da uwa kowa ya san da uwa ke mugun san ɗa ko lakin unzur ila ummil muslima ku kalli uwa musulma allati arafat haqqaz zawj wacce ta san haƙƙin muji wa haƙƙin menene umuma kuma ta san haƙƙin uwa ya mutu waladaha ɗanta ya kwanta ya rasu lakin laisa ma'ana zalika an tafrita hazil ummul karima wannan bai ba ta dama ta sakaci ba ita wannan uwa mai mutunci allati tarabbad fi madarsatin nubuwa wacce ta graduating take ɗaukan darasi a makarantar annabta an tafrita fi haƙƙi zaujiha ta yi sakaci gaba da haƙƙin mijinta ana ta'allama jami'an malace ce dukkaninmu ku taso mu je makarantar um musulmin wale ta ta'allama kullu muslima min um kuma duk wata musulma ta koyi tarbiyya da darasi da ladabi da biyayya ga miji a wannan makaranta na um musulmin radiyallahu anha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda malam zai ba mu labarin um musulmin ne tun daga farkon al'amarinta wanda ta um musulmin tintini da gaske take yi in gaga mutum ya fara harkan addini daga farko da gaske daga ƙarshe ya canza dama tun daga farkon ba da gaske yake yi ba ita un musulmin za ka zo ka ji lokacin da mijinta malik ya ce su baggare saboda annabi zai zo garin ta ce ba inda za ta lokacin da abu ɗalha ya nemi aurenta yana kafiri ta fito fili ta gaya mai za ka zo ka ji a karatu goban allah madaukin sarki ya kai mu za ka ji yadda ake yin addini da gaske فسبحانك اللهم وبيمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم